This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25-22 da 16. Masu kama mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu ne kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu a yaushe kuke so a hanyar sadarwar intanet wato a voahausa.com. Masu sauraron salamu alaikum barkanmu da la'asiriyar wannan rana ta 25 ga watan Afrilun shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokanan aiki ke farin cikin saduwa da ku. Da farko ga kanin labaran duniya. To Mahmud barka da aiki masu raro barkanmu da sake saduwa. A yau Asabar an buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar Togo na zaɓen shugaban ƙasa. Shugaban ƙasar mai ci a yanzu Fauro Inyasimbe na neman ta zarce karo na uku wanda in ya zarce ɗin ya zama iyalan gidansu sun fara mulkin ƙasar ko kuma suna mulkar ƙasar shekaru kusan hamsin kenan. An yi girgizar ƙasa mai tsananin nauyin murabba'in kaso bakwai da ɗigo takwas a ƙasar Nepal wanda ya hallaka mutane sama da ɗari bakwai. Ƙungiyar 'yan ta'addar ISIS sun tada wani bama a cikin kunar bakin wake a wasu motoci guda uku a kan iyakar Iraki da Jordan. To har ila yau ashirin namu za ku ji cewa ana can ana gudanar da zabuka a jiya wato jihohin Taraba da Imo da Abia inda muke ɗauke da wani rahoto na musamman daga jihar Taraba. Sai dai misali a sassan jihar Imo bayanai na nuna cewa kamar mutane da su fito ba bisa kamar yadda aka saba gudanar da shi zaɓe kansa. sannan za ku ji wato a ƙarshen hirar da muryar amurka ta yi da tsohon gwamnan jihar plateau ambassador fidelis tabgun kan makomar da jam'iyyar pdp ke shirin ɗauka. gwamnati suke da pdp yanzu nan da yawansu ba san asalin masomin pdp ba koyi zaman ita mata zauna a dawa bayan haka muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Asabar ne an buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar Togo na zaɓen shugaban ƙasa. Shugaban ƙasar mai ce a yanzu Faure Inyasimbe na neman ta zarce karo na uku wanda in ya samu ya zama iyalan gidansu na mulkin ƙasar kusan shekaru hamsin. Ya dai ɗare ƙarar mulki ne a shekarar dubu biyu da biyar bayan mutuwar mahaifinsa Inyasimbe Inyadema wanda ya mulki ƙasar kusan shekaru talatin da takwas. Shi ma Jan Pierre da ya fito a takarar da ta gabata yana neman takara a yanzu haka wanda kuma ana sa ran zai zai sake zama karo na biyu ko kuma mataki na biyu a zaben da ake yi na tashin farko na shugaban kasar masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce togo na amfani da ƙarfin tuwo wanda suka yi akan masu zanga-zanga ɗaruruwan masu sa ido sun turara cikin garin na togo don ganewa idanunsu yadda za ta kaya a zaben da ake sa ran masu kaɗa ƙuri'a miliyan uku da rabi ne za su yi wanda su ne za su wakilci kusan rabin ƙidayar ƙasar. Girgizar ƙasa ta faru a ƙasar Nepal inda tana da nauyin murabba'in kaso 7.8 a ƙasar ta Nepal inda hakan ya hallaka mutane kusan 700 tare da jikkata wasu da dama a safiyar yau. Girgizar ƙasar ta faru ne daga nisan kilomita 80 daga arewa maso yammacin babban birnin ƙasar wato Kalamandu. Girgizar ƙasar ta zubar da gine-gine da katangun jama'a wanda hakan ya koro jama'a kan tituna suka fito a firgice. Raguwar girgizar kasar kuma ta faru a karo na biyu mai murabba'in kaso shida da ɗugu shida ya kuma sake aukuwa ne inda ya haifar da jikata mutane da dama ya kakkarya wasu masu aikin agaji suna ci gaba da kai ɗauki ga waɗanda abin ya ritsa da su shi ma babban ginin nan na tarihi a karni na sha tara mai suna ginin kalamandu ya zube inda ya murƙushe jama'a da dama labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kungiyar 'yan ta'addar ISIS sun tada wasu gama-gaman kunar bakin wake a mota har guda uku a kan iyakar Iraki da Jordan a yau Asabar dinnan wanda jami'an tsaron Iraki suka ce ya kashe musu akalla sojoji guda hudu. Gaba ɗaya dai mutane goma ake sa ran sun jikkata a wannan hari kuma kungiyar ta ISIS tuni sun ɗauki alhakin kai wannan hari. Trabil dai nan ce iyakar da abin ya faru inda kuma ita kaɗai ce hanyar da jami'an ƙasashen guda biyu suke jigilar shige da fice. Daga bara dai zuwa yanzu 'yan ta'addar sun sun mamaye mafi yawancin bangarorin iraki ciki har da yankin anbar inda a nan ne iyakar ta tarbil take haka kuma sun kasance sunan kashe wani babban kwamandan soja tare da wani sojan da ake sa ran shi ma babba ne a wani kazamin fada da suka gwabza jiya juma'a kamar yadda jami'ai suka ce inda ya hallaka akalla sojoji goma tare da raunata wasu da dama Hukumar tsaron cikin gidan Amurka sun bayyana cewa wasu bakin haure da aka gano suna niyyar kutsowa cikin kasar ba bisa ka'ida ba suna da yawa sun yi yunkurin kutsowar ne ta bangaren kudu maso arewacin Amurka. A bara ne dai aka gano ɗimbin wasu yara masu kwararowa ba tare da 'yan rakiya ba su kadai da niyyar shigowa Amurka. Amma a jiya sakataren hukumar J. Johnson ya ce bana yaran sun ragu da kaso kusan biyar daga cikin ɗari na masu son su kutso cikin ƙasa. kasar ya ce mutane 151,800 aka cafke a 'yan watannin nan a kan iyakar wanda hakan ya nuna cewa sun ragu da ɗimbin son su shigo da kaso 28 daga cikin ɗari daga wannan jimilar kuma har da yara marasa 'yan rakiya da iyaye da kuma matasa amurka sun haɗa kai da gwamnatocin mexico da kuma wasu ƙasashe da dama a tsakiyar amurka don isar da sahihan bayanan dokokin shiga amurka maimakon saɓanin yadda ake mamannawa a tashoshin mota a waɗannan ƙasashe. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko wasu da ba a san ko su waɗe ne ba wato sun tarwatsa masu kada kuri'a a cibiyar zaben Malam Bello a garin Wukari a zaben fidda gwani na jihar Taraba. Ko da yake rahotanni daga sauran sassan jihar sun nuna zaɓe ya tafi lami lafiya a dukkan sauran mazaɓin. Ga wakilinmu Sanusi Adamu daga birnin Jalingo. An bude mafi yawan rufunan mazaɓu cikin ƙayyadadden lokaci sannan kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta tanadi da kuma rarraba jami'anta da kayan zaɓe a mazaɓu goma na ƙananan hukumomi da ke kunshe da cibiyoyin kare kuri'a guda ɗari da sittin da biyar da ke jihar Taraba a zaɓe da aka kaddamar na fidda gwani yau. Rahotanni daga sassa daban-daban su nuna jama'a sun fito kwansu da su a zaɓen kamar yadda za ku je daga hira da na yi da wasu daga cikin waɗanda suka fito domin kare kare kuri'ar su. Akwai a cikin baya ka akwai mutane sun kushe ne ban sani ba amma wannan karin kuma gaskiya an samu fadakarwa sosai an so fi da na kwatin baya. Eh, ina ne kamar mutane kila suna so su nuna fushin su ne game da zaben da aka yi kwanakin baya amma yanzu kowa ta koyan shi da kwarkwatan shi zai zai dangwala ma wanda zuciyar shi ya gamshe shi. Sunana Muhammad Haruna Ba'abara Dawud. To alhamdulillah mun gode wa Allah. Farko dai mun ga jami'an tsaro yadda suka iya kokarin su dai wurin zagayawa kula kulawa da wannan zaɓe sannan mun ga yadda mutane dai suka fita daidai gurgudo wannan mun gode wa Allah sai dai abin da ba za a rasa ba a wasu mazaɓin an samu yar hatsaniya wanda ya sanya alatilas masu zaɓe kauracewa rumfunan zaɓen domin tsira da lafiyarsu misali a mazaɓar malam bello da ke garin wukari inda wasu matasa da ake tuhuma yan ɓata gari ne suka tarwatsa jama'a da suka fito domin kada ƙuri'arsu ga malam alishehu ɗaya daga cikin wasu da suka fito domin kada su a cibiyar zaɓe ta Malam Bello da ke garin na Wukari. Ana ci gaba da tantance jama'a mu dinnan ni da nake magana an tantance ni. Abin da ya kawo rikici a wurin shine a wannan mazaban akwai mutane da waɗanda ba <clears throat> ba yan mazaban bane suka zo da katin su ba yan mazaban bane a aka shiga wuri ana ta sa musu ɗinki a hannu ana tantance su shine mutane mu suka ce a ah, yaya za a zo da waɗansu mutane ba yan wannan mazaban ba kuma ba su zaɓe a wurin tun da muke zaɓe mun yi na shugaban ƙasa mun yi na gwamna <clears throat> ba gan su ba yanzu sun zo meye dalili saboda haka su ba su yadda ba wannan shi ya kawo rikici akan ba su yadda ba su kuma wasu 'yan iska da suke gefe kwarma mutane kawai suka shiga jifa da dutse ana hannu mutane shine kaga wurin dalilin da wurin ya wace kowa sai gudu ake kawai a daidai lokacin haɗa kan wannan rahoton tuni ma har jama'a sun fara kada kuri'ar su jihar taraba dai na daga cikin jihohi da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta soke kuri'u guda dubu ɗari da ishirin da bakwai da ɗari ɗaya da ishirin da biyar a cibiyoyin zaɓe guda ɗari da sittin da biyar na goma daga cikin ƙananan hukumomi guda goma sha shida na jihar taraba taraba take da su sanusi adamu sashen hausa muryar amurka daga jalingo fadar jihar tarabar najeriya To madalla a gaida kai Sanusi daga Taraba kuma bari mu leƙa jihohin Imo da Abia inda na tattauna da wakilin Mulami da Abubakar kan halin da ake ciki a zaɓukan da ake yi. Eh to babu shakka abin da ya faru shine misali mutane sun fito da sanyin safiya an tantance su bisa kamar yadda aka saba kuma suka ci gaba da kokarin kada kuri'a su sai dai misali <coughs> a sassan jihar imo bayanai na nuna cewa kamar mutane da su fito ba bisa kamar yadda aka saba gudanar da shi zaɓe kansa shi wannan zaɓen dai dama ana gudanar da shi a wasu sassan ƙananan hukumomi na jihar imo da ke yankin kudu maso gabashin najeriya kuma an tsaurara matakan tsaro kwarai da gaske kama daga sojoji da 'yan sanda da sauran wato jami'an tsaro sa kai sun ah, ba da tsaro kwarai da gaske a sassa daban-daban na ita jihar imo kuma ma kamin ma shi zaɓen kansa sai da rundunonin tsaro suka ba da sanarwar cewar ah, ba za a iya fita ba a duk fasin jihar sakamakon ah, wato kada a samu wata matsala a mai da tsaro doka da oda sai dai misali <coughs> a karamar hukumar imbitoli da ke cikin jihar imo din an samu kamar wasu matasa waɗanda suka so su tada zaune tsaye sakamakon na'urar nan ta katirida inda ta samu matsala ba ta aiki sosai to sai suka yi amfani da wannan damar suka ci gaba da wato kisa samu jama'a zaɓi wata jam'iyya da suke so amma dai kamin in kai wurin jami'an tsaro sun yi gaba da su waɗannan matasa musamman a garin toli na jihar imo din Yawa, to baya ka bayanin cewa ba a fito wannan zaɓe uh, mutane da ba su fito ba. Kana ga kamar menene ya haifar da hakan? Eh to abin da ke faruwa ka san mafi yawancin mutane suna da fargaba akan cewar kamar ba za a basu su yi zaɓe ba bisa kamar da dokar zaɓe ta tanada a baya can. sannan kuma filin jami'an tsaron da aka zuba mafi yawancin 'yan jiha suna korafin cewa suna da fargaba amma kamar zaben da ya gabata na ranar sha ɗaya ga watan afrilu jama'a sun fito sosai sai dai wannan karon ba a samu fitowar jama'a ba kamar yadda aka saba yin zaɓe. kamar waɗanne irin labarai kake samu daga jihar abia inda nan ma ana gudanar da makamancin wannan zaɓe. can ma zaɓen na gudana a babu wani tashin hankali sai dai bayanai sun nunar cewa kamar garin aba can ma an gudanar da zaɓe kamar sauran sassa daban-daban na ita jihar ta abia sai dai can magarin a baɗin a nuna cewa an samu wani kamar ɗauki ba daɗi tsakanin su jami'an tsaro da wasu matasa amma da ni magana da mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar abia ya tabbatar min cewa komai na tafiya daidai zuwa lokacin da na yi magana da shi To a nan jihar Imo da kake ba wani alamu da ke nuna cewa dai za a ja zaben zuwa wani lokaci ya wuce yau saboda wata matsala da aka fuskanta dai ko ko dai akwai alamun hakan? eh to za a iya cewa akwai alama haka misali kamar ita wannan mazaɓa ta inditoli da aka samu wannan matsala na yi kokari na yi magana da mai magana da yawon hukumar zaben jihar ta imo ya ce an soke zaben ita wannan wurin da aka samu matsala to ba mamaki watakila za a ci gaba da ba da sakamakon zaben a sassa tun da wuri ɗaya ne kawai aka samu matsala zuwa yanzu. To madalla har yanzu dai muna Najeriya ne inda a jiya ne muka fara kawo muku wata hira da tsohon gwamnan jihar Filato ambassador Fidelis Tabgo wanda dan jam'iyyar PDP ne. Inda a cikin karashin wannan hira da za ku ji yanzu ya yi bayani kan makomar jam'iyyar. Amma da farko ya fara bayani ne kan irin adawar da za su yi kamar yadda za ku ji a wannan hirar da suka yi da Aliyu Mustapha Sokoto. To za ta <laughs> ka san ko jami'an adawa yanzu na yanzu dai hakan nan sai dole sai an koma eh, ruga an ja sake gyara kuma. Mm. domin ya riga an fasa pdp ya riga ya rurrushe da yawa wanda ke mutanen da suke rike da pdp yanzu nan da yawansu ba su san asalin masomin pdp ba so dole ne ta koyi zaman ita mata zauna a dawa kamar yadda wasu da suna taya cikin shekaru goma sha shida da aka yi nan ita mata zauna a dawa amma yanzu ne ta koyi darasi cewa fahimta kana cikin mulki ba kai mai mulki ba jama'a ne mai mulki mai ba da mulki Ba ka yin daidai za a ce maka ka fita a kawo to yanzu Mr. Tagun za ku ɗauki dauki wasu matakai na gyara PDP tunda dai kun san abin da ya faru a cikinta? ta dole ne za a yi wannan da ikon Allah za a yi wannan za ki gyara da me da me za ku gyara yanzu yanzu dai Jonathan zai tafi abin shi so Jonathan baya nan me za ku fara da shi <laughs> to shi ne shugaban party ya kamar yadda aka sa shine shugaban party iya yadda fatin da ya kawo shi fawa ta ya kawo shi ya rushe hakan nan to ba na ganin abin da ya kamata shine kamar in tun da ya handin over ma Buhari zai koma kira mutane PDP da mai muka da bije daidai ba ku zo mu gyara abin da kamata yake nan ya kake ganin mutanen da ke ta tururuwa suna shiga APC suna barin PDP nan. no no no ni ban yi da wannan ba wannan ba zai taimaki kowa ba wannan yan cira ne na ganin kamar yadda yanci rani ne ne ban yarda da wannan ba ba don fatin ka baya yin kyau sai ka gudu ka bari ba zo a wajen a gyara da gobe akwai nawa policy kenan mm, eh, akwai masu ganin cewa kamar yanzu najeriya baki ɗaya ta zama jam'iyya ƙasa ɗaya mai jam'iyya guda tun da kusan ko ina apc ake yi ya kake ganin wannan zai yi wannan ba ka san fa maganan pdp pdp na da karfi har yanzu abin da ya faru wato su shugabannin da suka fata abin a matsayin na a kasar in aka farfado yanzu nan ya kamata da ke gwamnati da ke adawa so da a samu abin da ana ta cikin in gwamnati ba ta yin daidai ana gaya musu in gwamnati ba ta yin daidai ana gaya musu samu fata da ba zai taimake mu ba ba zan yarda da wannan ba to yanzu a nan jihar plateau me za ku yi domin ku janyo dukkan mutane ku haɗa kansu don eh, wanda suka faɗi da wanda suka yi nasarar su da a yau plateau aiki muna nan muna ai duk muka ce wannan project da aka yi na plateau a shi plateau project ne so an haɗa kai ne duka an haɗa kai ne duka ka ce shi plateau daga hannun jan ta shi tun da muka ce shi nan hakan ransar da shi gwamnati duk za a hannu ne haɗa hannu ne a sama cik gaba a sama don za mu yi da za yi da kowa kowa muna son plato ta dawo yadda da take da kowa ya san plato abin da muke so a yi kenan kuma kowa da kowa na ciki mm. shi jami'an shi ko kamar ma dukan su bane kuma da yawa ba su yarda da abin da shi yayi ba so plato plato da kuma za mu kawo kowa da kowa a zo har kai da sa gwamnati a gina plato kuma sabuwa To, mun gode ambasada Fidelis Tabgun kenan tsohon gwamnan jihar Plateau, tsohon ambasada, tsohon minista. Kamar da na ce kusan duk abubuwan nan da Buhari ya kai ma ka yi har wanda bai yi ba na zama ambasada don bai ambasada ba. Kana tunanin wata rana kai ma ka zo ka yi takarar shugaban kasa ko wani abu irin wanda Buhari yi? misali ne da wannan sai inda Allah ya kai mu. <laughs> To shi kenan. Inda muka samu inda muka samu za mu yi samu iyakan kokare Allah ya ba mu kenan. To mun gode Mr. Tabgun mun gode. kware da gaske. To kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 ne da kusan minti 18 ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To da yake an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi? Sunana Alhaji Dauda Yaya. Ina son a san bayanin tarihin masarautar jajere da yake babban gida a jihar Yobe da kuma menene alaƙansu da masarautar Gelzarma duka dai a cikin jihar Yobe. Sashen Hausa na muryar Amurka, don Allah menene musabbabin kyamar baƙaƙen fatan da 'yan Afirka ta kudu ke yi wa 'yan Afirka, kuma a ƙasar tasu ba baƙaƙen fata ne? Mai tambaya bubu mai goro shugaban zaɓi sanka gashuwa. To bari mu fara da tambayar Alhaji Dauda Yahaya mai son tarihin masarautar jajere da kuma alaƙarta da masarautar Ginzarma duka a jihar Yobe. Idan Alhaji Dauda na kusa, An dace hakimin masho Alhaji Kashin Mai Buba masho zai baka ansa. Salamu alaikum. To, kafin dai ni shiga tarihin masarautar jajere ina so in dan zuwa tsokace ma shi Alhaji da Yaya. Dangantakar da take tsakanin masarautar jajere da ta kuma masarautar Gilzarma. Hmm. Na farko dai ina so shi Alhaji da Yaya ya sani cewa tun ma kafin a kirkiro da masarautun nan a matsayinsu na masakan masarauta wato tun ana cikin sarauta ta da ta gargajiya ta daji masarautar ilzarma asalinta masarauta ce suke da headquarter a abakire kuma shi marigayi babanmu alhaji mai buba ibin isa mashiyo shi ne yake rike da masarautar gilzarma a lokacin ƙarƙashin abakire wato shi ne sarkin abakire can baya kamar zuwa 1950 to 56 a lokacin yake lawani ne na daji a lokacin daga bisani da aka kirkiro lawanai da gundumori a wannan yanki shi mai buba sarkin gilzarma sai aka ba shi masarautar mashiyo kuma yake da zaɓin wa zai bar wa masarautar gilzarma gidansa na gilzarma a nan ne inda shi kuma ya kirawo kaninsa alhaji zanna mai yiri allah ya gafarta masa da rahama shi ma ya kirawo shi lokacin shi yana kasuwa a damaturu ya zo da shi gida ya ce to ka zo ga gida ka zo ka zama mana sarkin gildarma ni shehun borno ya tura da koma sarkin mashi hmm. haka suka rike har zuwa 1991 da aka yi creating jihar yobe a lokacin jamal ibrahim ba da masu babin gida sai gwamna na wannan lokacin a 1992 alhaji bukar abba ibrahim ya ga cewa sanadin kirkiro da jihar yobe da aka yi wasu kundumomi masu yawa da kuma wasu al'ummomi masu yawa da ke cikin sabuwar jiha ta yobe da aka kirkiro daga cikin jihar borno ba su da masarauta don da duka suna ƙarƙashin masarautar borno emirate council hmm. wannan ya sa shi mai girma gwamna lokacin bukar abba ibrahim ya ga dacewan ya kamata al'ummomi na wannan gurare da kuma gundumomi hakime da duka da suke bin birni sun dawo ba su da sarki ma da suke bi a wannan lokaci oh. sai ya ga dacewan ya creating emirate ma gundumomi da kuma al'umomi da suka cancanci a ba su masarautu allah cikin ikonsa ya creating emirate wadda ciki har da jajiyar emirate kansu a lokacin ina sa ya sani cewa an yi creating jajiyar emirate kansu da fari a 1992 wanda aka ajiye headquarter ta kuma a jajere hmm. shi kanin mai buba shi zanna mai yari sarkin gillarma a lokacin nan shi ne aka ba shi sarautar jajere mai daraja na biyu daga bisani dawowar mulkin soja a 1993 eh, gwamna da aka turo yobe commissioner of police dabo aliyu ya zo kuma shi ya dakatar da wannan hanzari da gwamna bukar ibrahim ya dauko aka rusa masarautun da aka yi gaba daya aka dakatar da su hmm. ana nan siyasa ba ta dawo ba har sai 1999 allah cikin sa har yanzu dai shi tsohon gwamna na wancan lokaci 1992-93 ya sake zama dan takara kuma ya ci nasara a zaben 1999 a matsayin gwamna na yobe da yake yana cikin burinsa da maido musu da martabansu ranar shida da watan janairu na shekara dubu biyu ya sake kirkiro da wannan masarautu gaba daya amma a wannan lokacin kuma sai ya kasance jajiyar emirate kwatanta ta kaura daga jajiyar gari ta dawo babban gida wato headquarter karamar hukumar tarmuwa local government hmm. har yanzu dai kuma a mataki na sarauta mai daraja na biyu hmm. kuma allah cikin ikonsa sai aka naɗa shi alhaji mai guba. isa mashiyo mm. a matsayin sabon sarkin jajiyar emirates mai headquarter a babban gida mm. kasancewan shi tsohon sarkin jajere kani ne ga kuma shi sabon sarkin jajere alhaji mai buba ibn isa har yanzu aka bai wa shingil zarma gunduma wato district aka bai wa shi wancan tsohon sarki alhaji zanna mai yari matsayin hakimi a ƙarƙashin jajiyar emirate council daga bisani shi mai martaba alhaji mai buba bin isa shekara ɗaya a matsayinsa na sarki a jajere sai allah ya cikawa. Hmm. amin kuma daga nan sai aka baiwa ɗansa wanda wa ne a gare mu alhaji mai hamza ibn buba isa mashiyo ragamar milkin jajiyar emirates council yana rike da shi bayan shekara biyu sai shi gwamna a wannan lokacin kuma demand ɗin yalzarma ita kanta ganin girmanta da kuma fadin kasanta sai suke buƙatar su ma a basu emirate wannan district da aka basu da ke ƙarshen jajere suna so a mayar musu su ta zama ita ma emirate mm. a gwamna a wancan lokacin alhaji bukar ibrahim ya amince da bukatan su daga cikin kasan jajiyar emirate ya yanka gunduman gilzarma district ya ba su gilzarma emirates a matakin sarauta mai daraja na uku a wannan lokaci hmm. so ina sa ya gane cewan dangantakan ta jini ne wuya da kanyi ne suke shugabancin gilzarma da jajere To daga ƙarshe na tabbata Malam Dauda Yahaya zai so ya san halin da ake ciki yanzu a mecece alakar masarautu biyu ne ko har yanzu ɗayan tana ta biyu ɗayan kuma tana ta uku to alhamdulillah wato a yanzu a halin da ake ciki dukkan su masarautu din jajen remer council tun shekara ta dubu biyu da bakwai aka ɗaga ta zuwa daraja ta ɗaya mm. kuma gildarma emirate council ita karin kanta masarauta ce mai zaman kanta mai daraja ta ɗaya wanda wannan gwamna na yanzu alhaji Dr. Ibrahim Gaidan. Hmm. A lokacin da ya karin mulki shi ya ga dacewan cewa ita tana Ingilterra tana daraja na biyu sauran masarautu gaba ɗaya suna daraja na ɗaya ya ce ya kamata duka a daidaita su gaba ɗaya bayan wa ita ma Ingilterra daraja ta ɗaya. Hmm. kuma yanzu duka alhaji zan nama yare shi ma duka Allah ya masa cikawa da daɗewa. Hmm. ɗansa ne yake milki yanzu to duka har yanzu dai wa da kanyi ne suke milki angilzarma Emirates da kuma jajiyar Emirates? Ya'yan babbanu ne. Ina sunan ɗan? Nan Ilzarma? Eh. Alhaji Muhammad Zanna na uku. Hmm. Shi kuma na jajiyar Emirates Alhaji Mai Hamza Ibn Isa Mashiyo. Hmm. Wannan shi ne dangantaka da take tsakani. Sai kuma amsar tambayar bubu mai goro gashuwa game da musabbabin tsanar baƙaƙe 'yanci rani da ake yi a Afirka ta kudu. Idan Malam Buba na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Da farko dai Malam Buba, ‘yan Afirka ta kudu da ke kyamar baƙaƙen fata a yanzu ba turawan ba ne, ‘yan uwanmu ne baƙaƙe wuluk waɗanda kamar yadda ka sani, Najeriya da sauran ƙasashen baƙar fata sun kashe kuɗi da lokaci sannan kuma sun yi amfani da duk ƙarfinsu da tasirinsu tare da taimakon wasu ƙungiyoyi da hukumomin yammacin duniya wajen ganin baƙaƙen fatar na Afirka ta kudu sun ‘yantu daga wariyar launin fata da turawa ‘yan jinsin Bora masu kiran kansu afirkana ke masu. Bayan da aka kawo ƙarshen wariyar launin fata, har baƙaƙe suka fara mulki a matakai daban-daban, ganin ƙasar na da tsayayyun masana'antu da tattalin arziki mai ƙarfi, sai 'yanci rani daga sauran ƙasashen baƙaƙen fata suka yi ta runtuma zuwa ƙasar. Sannan a hankali, wannan ya haifar da abin da baƙaƙen fatar ƙasar ke kira ƙarancin ayyukan yi su kuma 'yan ciranin ke kira ƙyashi, wanda wannan takaddamar ce ta kai ga farma baƙin. Kuma game da tambayar ka ko babu baƙaƙen fata 'yan asalin ƙasar ne, amsar ita ce, ha Salima, ƙasa ce ta baƙar fata, kuma ko yanzu ma baƙaƙen fata ne yake da matuƙar rinjaye a ƙasar. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin hakimin masho Alhaji Kashin Mai Buba. wanda ya amsa mana tambaya kan masarautar jajere da kuma wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. Tuma da lagai Ibrahim Almasi Garba da yake lokaci ya yi halinsa bara mu samu daman kawo muku takaitattun labaran duniya ba yanzu masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu. sai can anjima da dare za mu sake dawa da misalin karfe da 9:30 agogon Najeriya kenan yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da ta ni gabatar da shirin da kuma injiniyan mu ne wato Dan Crafton da wato Yemi Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC This program has come to you from the Voice of America, Washington.